الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأيت مكتابة أتيجب لكراتمه na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala dake kasuwar kaji cikin birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke a wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wassalam wanda fadilatu shaykh safi rahman al-mubarakuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi a sabon zubi tunda mu riga mun gama da shimfiɗa mun ga yadda larabawa suke da kabilunsu da addininsu da al'adunsu da sarakunansu shugabancinsu da ɗabi'unsu kyawawa da ɗabi'unsu masu matsala kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka darasinmu na yau darasi na 24 za mu tashi daga Annasaf, dangantakan manzon Allah Zuriyarsa wal haihuwar annabi yauke aka haife shi a ina aka haife shi ya aka haife shi wannaka da yadda maza Allah ya girma ina ya fara zama da suwa ya yi mu'amala kuma waɗansu irin ɗabi'u ne yake da su a lokacin da ya taki kafin ya zamo annabi ko manzo. a nan mala ya fara da cewa nasabun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa usratuhu dangantakan annabi da kuma zuriyarsu usratuhu shine family eh family da Hausa zuriya ko eh sai dai a ce zuriya zuriya larabci ne kalmar larabci ne don usra zuriya zuriya usra eh ahal iyalai ahalun iyalai to wanne ne naku na hausa eh <laughs> to kaga ta ko'ina za a koma da larabci akwai alaka mai karfi tsakanin larabci da hausa nasabin nabi sallallahu alaihi wa sallam bari mu fara da dangantakan annabi nasabu na muhammad sallallahu alaihi wa sallam dangantakan annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yanqasimu ila salasati ajza ya kasu gida uku wato tun daga kan mahaifinsa har ya zuwa kan annabi adam alaihi salam eh, ya kasu gida uku za iya kasawa gida uku na kai yanzu ko kashe da ya kace ka kawo ba za ka iya kawowa ba a ce daga kan mahaifinka zuwa kakanka na goma sai dai in ka gaji sarauta ka samu a rubuce eh in ka gaji sarauta ka samu a rubuce shi kenan ko kuma ka fito gidan waɗanda suke rubuta tarihi za za ce wane dan wane dan wane dan sai ga an tsaya a kaka na biyu ko na uku saboda wani lokaci idan aka ce za a wuce sai a samu ba mamaki kakansa na hudu wani babban dodo ne zai kaga ba wanda zai so a ambace haka eh zai ce wancan jahiliya ne to waɗansu sun sani suka yi shiru saboda abin babu kyau waɗansu kuma ba sani ba ne saboda zamani ya yi tsawo kuma ba rubutawa ake yi ba to amma na mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama gashi a rubuce juzun ittafaqa alaihi kafatu ahalin siyari walansa akwai ɓangaren da ittafaka alaihi sun yi ittifaki a kai kafatu ahalis siyari walansa kusan duka ma'abuta tarihi da kuma sanin dangantaka da larabcin an ce halusiyar su ne masana tarihi amma an fi ambato ne da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wani da yazo ya rubuta littafinsa sai ya siratun nabi sallallahu alaihi wa sallama tarihin annabi haka zaka fasara zai wahala kaga an ce maka siratu liman shagamu yana da wahala kaga rubuta haka sai dai siratun nabi in ka ji ana ce sira to tarihin annabi ne yasa ko a firamare a da ana ce akwai darasin sira farko farkon fitowar islamiyu za ka ga an sa darasin sira yana jan har yanzu yana nan ko su ta kasance ana samun canje-canje da yawa wasu da suke canzawa kwabawa suke yi saboda ba su yaya abubuwa suke ba wani ya zo kawai wani abu na fisgansa da zafin kai bai san tsare-tsare ba sosai ga ya canza manhajin makaranta alhali ba haka ba ne akwai abin da ya fi kamata a koyar da yara in suka ɗan ɗara kuma akwai abin da ya kamata a koyar musu duk waɗanda suka tsara yadda ake karantarwa har kaga sun sa tsira ta manzo Allah maimakon tarihi to akwai abin da suke nufi farko farkon tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za a fara koyar ma yara amma in ka je tarihi to za a je har tarihin sahabbai har na alkulafa ar-rashidin da kuma khilafa bani umayya wa khilafa abbasiyya wa khilafa usmaniyya da yi ma a zo khilafa fudawiyya in nigeria daga nan kuma sai a zuwa ce mu ma bauchi muna da manyan sarakuna waɗanda aka ba su tuta guda biyar a cikinsu akwai malam zaki zakiyul kalbi wal ko ba ka ba a ɗauko tarihinsa sannan a zuwa ce akwai wane ne akwai wane ne haka za a yi ta wannan kaga tarihi kenan saboda ke yana ɗaya abubuwa da yawa masira tsira to ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kaga an manna ma wani to ya mannu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ansab wala jami'i ne na nasab wato dangantaka akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin dangantaka kamar yadda ranar mu yi bayani a kawai yanzu ka je ka samu wani tsoho a unguwanku ka tambaye ki ka ce wane ya ce wane ya yi dan wane ne dan wane a cikin mahaifinsu su mutum kaza ne maza kaza mata kaza amma babbansu ya shiga duniya yanzu ba san yana yake ba kwarai sai ka ji tsoho yana ta bada labari kuma abin ba rubuce ba ne yake kai mai rubutawa ma sai ka gaji da rubutu Eh, in ka ce masa wane sai ta yi wane yana dangantaka da wane ai wane din nan da nake gani babansa babbar barbare ne mahaifiyarsa kuma wata yar yayu ne aka yayi wata eh oke zuma zuma yayun bare bari ne ko eh <laughs> eh sai ka ji an dauko maka tarihin da baka sani ba to waɗannan waɗansu mutane ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi na sanin dangantaka don a cikin ku akwai waɗannan yana da kyau a rinka su domin zuriya ba za ta waze ba za a san dangantaka yadda za a sadar da zumunci na kuma Allah ya yi alkawari ya ba da zumunci dama ya ce zumunci ya yi roƙo yake ya Allah ina roƙon duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi duk wanda ya yanke ni ka yanke shi yasa ko baka da komai kai kokari ka sadar da zumunci don Allah ya baka lada ko ana zagin ka saboda kai talaka ne don za a zage ka za ka ji bakar magana sai dai in baka da shi kana sadar da zumunci ni shawarin da nake baka in ka je wajen mai hali ya ɗauki wani kuɗi ya baka ka ce ba don kuɗinka na zo ba gobe zai wulakanta ka ai ba zai wulakanta ka ba amma za mu iya haƙuri ba za mu karɓa ba shi ma wani abu ne daban eh na'am wa huwa al-juz'u alladhi yabda'u minhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yantahi ila adnan bangaren da yake farawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma zai kare da adnan yasa ake kiran yankin zuriyan annabi adnani yuna saboda adnan din nan shahararre ne daga kansa yayi ƙasa wannan a makka ne kowa ya riga ya sani amma da yayi sama to an dan samu watsewan dangantaka din eh saboda wani ya shiga abin nan kamar yadda za na bada misali a can baya za ga wani ya zo ya tashi a nan zai tafi makka za a baka labari a ce akwai zuriyar gidan wane wane ya taki zai tafi makka to tun da ya tafi har yau ba a samu labarinsa ba wani kuma sai a ce ya je makkan ya dawo ya tsaya a sudan eh ina jina a garin nan an samu haka ko eh ana samu garuruwa da yawa ya tsaya a sudan wane ya taba haduwa da zuriyarsa suka ce ai kaza da kaza da kaza da kaza da suka ji an ambaci sunan gari to kaga wanda ya tsaya a sudan tsakanin sudan da azare how many kilometers eh inda kafa ne kwana nawa za ka yi kafin ka je kuma duk wanda ya je sudan ai akwai ruwa a gaba sai ka tsallake ruwa akwai ruwa a gaba kafin ka shiga ma saudiya wannan ruwan shi yake ba da wahala ba don haka ba da za su haɗe gaba daya ka gani to sai a zo a ce kuma wane shi kuma ya tafi can bakin ruwa eh ki ya je ya auri matansa a can kasashen yarbawa sai da aka wayi gari ma da 'ya'yansa da jikokinsa ba mai jin hausa to ana samun haka to saboda haka abin da ya zo a sama an ɗan samu ko da yake na ƙasa ma an ɗan samu kamar yadda muka gani a baya kuma za mu ga wani ɗan bayani gaba zun akar kasiru wato kasura fi sai dai kuma ɗaya ɓangaren akwai saɓani da yawa saboda za a ce wane ne kakan waɗansu ce ba sunansa ba wane ba ne wane ne akwai saɓani amma da kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa adnan babu saɓani duk sunan da aka kawo haka ne amma a sama ana samun sabanin suna hatta jawaza haddul jam'i aw haddal jam'i wal itila har abin ya wuce yadda za a hada ko za a game su waje guda sabanin yayi yawa wa huwa al-juz'u alladhi yabda'u ba'da adnana shine juz'i na ainihin wane dan wane dan wane daga kan adnan wa yantahi ila ibrahim alaihi salam wanda zai kare zuwa ga annabi ibrahim fakat tawaqqafa fihi qaumun waɗansu malamai sun tsaya sun yi shiru wa qalu la yajuzu sarduhu suka ce bai halatta a koro a matsayin tabbas bainama jawazahu akharuna wa saqu waɗansu malaman tarihi suka ce ya halatta kuma sun koro sunaye kamar yadda mai littafin ne ya kawo mana sunaye ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم sa'annan waɗannan da suka halarta su kuma sun yi saɓani wajen adadin iyayen da sunayensu fashtar da ikhtilafuhum wa kasurat aqwaluhum aka samu saɓani da zantuka daban-daban hatta jawaza na qawla har sai da suka wuce talatin da wani abu wannan wani ƙarin bayani ne yake mana na tarihi illa annal jami'a sai dai dukansu mutafiquna sun yi ittifaki ala anna adanana cewa adanan da ya kahara min sarihi waladi isma'il alaihi salam tabbas dan annabi isma'il ne alaihi salam to wani lokaci mushkilan da ake samu shine duk layin da aka fado idan bai shahara ba to akwai matsala kuma ko a duniya a yanzu haka ne duk wanda bai kahara ba wani lokacin ya bar duniya ya wuce ya wuce kenan idan Allah ya kaddara cikin ƴaƴansa an samu wanda ya kahara to zai daga shi wa kan min abin qad ala bi ibnin zura karafin kama ala bi rasulillahi adnan ko adnanun da ake ta ai kakan annabi ne na ashirin ƙwarai da gaske amma musulunci yana ta maimaita sunansa saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka saboda ɗanka za a girmama ka saboda ƴarka za a girmama ka amma an baka da kobo sai dai haƙuri wallahi eh, sai dai mutum ya haƙuri to a ce uba baya da kobo ƴaƴan ma ba su da kobo wani lokaci a cikin zuriya suna wucewa to an kafe tarihin su kenan sai dai haƙuri amma wanda ya yi suna yana da wahala yaushe yasa in aka zo za a ce wane dan wane to amma idan wani lokaci uban bai shahara ba ko ba hannun uban ya tashi ba duk wani yana tashi a hannun kakansa saboda wani dalili sai ga ya tashi a hannun kakansa an fi sanin kakansa to fa an zo rubutu waɗansu suka zo fa sun manta da uban kenan sai dai a lahira Allah ya hada shi da ubansa tunda musulunci ya halatta mutum ya tsallake sunan mahaifinsa ya ambaci sunansa da sunan kakansa ya halatta saboda in kai haka ba za a ce ka yi zalunci ba don annabi da kansa ma a ranar yaƙi ya ce anan nabiyu la kadir a abnu abdul yana falama laraba ya ce anan nabiyu la kadir ne fa annabi ne ba karya ba a abnu abdul ya ce ni ɗan abdulmuttalif ne alhali abdulmuttalif kakansa ne ai abdullahi shi ne mahaifinsa amma ya tsallake to hakan ya halatta ina fata an fahimta eh. kuma kamar yadda aka ce wanda bai taba haihuwa ba wanda bai taba haihuwa ba na iya bashi in aka bashi da to za a iya za a iya kiransa da sunan baban wani illa ka samu saɓani shine ɗan a kira shi da sunan shi wannan mutumin to malaman da suka ce kamar yadda ya halatta a kira shi baban wane bai taba haihuwa ba don a kwantar masa da hankali to ya halatta ɗan da ya rike ma a kira shi da sunansa don a kwantar masa da hankali wannan kuma bilkiyasi yana cikin usulul fiqh eh amma mutum an san ubansa saboda kawai ubansa talaka ne yana cikin bukkan kara shi kuma da wani eh, wani mai tausayi kawai a jiyare ya dauke shi na cewa ya baban kai ce yana jiyare alhali uban sai na bukkan kara ai kaga ba daidai bane ruhum li abaihim huwa aqsaqu inda Allah fa in lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum na'am to don haka mala ya tabbatar mana da cewa adnan lalle zuriyan annabi Ismail ne amma ka ce dan wane kan wane waɗansu gaba ɗaya ma sun bata arzibi amma tabba jikan annabi Ismail ne amma aljuzu salis amma kun ga bangare na uku na dangantakan annabi fa huwa yabda min ba'di Ibrahim alaihi salam yana farawa ne bayan annabi Ibrahim alaihi salam wa yantahi ila Adam alaihi salam yana karewa zuwa ga annabi Adam tsakanin annabi ibrahim da annabi adam eh kakanni nawa ai ba nisa sosai tsakaninsu babu nisa ina jin anan zai ambata mana su ma sun kai kusan ashirin zai ambata mana kusan ashirin mm. na lalle zai kai haka wa jullul da fihi ala naqli ahli alkitabi yace tsakanin annabi Ibrahim da annabi Adam alaihi salam mafiya yawan labaran da aka ɗauko an samu ne daga wajen ma'abuta littafi ko dai a samu yahudawa ne ko nasara su ne suka yi rubuce-rubuce su kuma babu a cikin rubuce-rubucensu saboda littafin Allah ma sun canza balle wani littafin tarihi wa innahum fihi min ba'di tafasilil amma a wajen su ma har akwai bayanai na shekaru shekaru kaza da kaza wa gairiha wato mala na shakku fi butulanihi wannan mu muna shakkan cewa wannan lalatacce ne duk yanzu kamar mutum ne zai fara maka shekarun duniya eh an ce akwai wani hadisi da annabi ya ce bayan sai shekara dubu biyu zai tashin duniya yanzu sauran shekara nawa eh shekaru dubu biyu sauran shekaru nawa ya tashin duniya tun da yanzu ai muna 1440 nawa ne to idan ka ƙara shekara goma eh, sha uku eh, na zaman annabi a makka tun da yin yace bayansa oke to za ka ɗebe shekaru goma dai na madina zai zamo 1430 wani abu kenan saboda haka saura shekaru 600 da wani abu eh haka ne ok shekara dubu biyu aka ce dubu biyu dubu biyu kaga ɗari ɗari ɗari ɗari dubu ɗaya yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu in ka ɗaya bai zaman annabi a birnin madina zai ba mu dubu ɗaya kai da ɗari hudu haka ne da talatin da wani abu to kaga abin da ya rage sauran shekara ɗari shida da abin nan wala hadisi bai inganta ba shi yasa a ce maka tsakanin annabi adam da annabi ibrahim shekara kaza yana da wahala abin da ma ake kyautata zato shine tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana ganin shekara wajen ɗari biyar ne to tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi musa shekaru nawa ne tun da annabi isa dai bai hadu da annabi musa ba bai hadu da annabi musa ba ko kusa sai eh, tun da annabi musa annabi harun annabi musa annabi harun da aka zo annabi isa kuma zamanin su annabi ya haya ne da kan annabi zakariya inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin da aka zo aka ba da labarin annabi isa da annabi ya haya sun yi zamani guda kaga tsakaninsu da manzo Allah shine shekaru wajen ɗari biyar to tsakanin annabi Musa da annabi da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga babu tabbaci a shekaru to tsakanin annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekaru nawa ne tunda tsakanin annabi tsakanin Adnan kakan annabi na ƙarshe na 20 kai kakan annabi na da ainihin annabi ibrahim kakanni guda arba'in ne to kakanni guda arba'in kowanne shekara nawa ya duniya mai yawa maka ta yi average ka ba shi hamsin to hamsin so arba'in eh mai yawa hamsin so arba'in ka gani shekarun da yawa ina fatan an gani na'am don haka wa inda hun fi himin ba da tafasilil amali wa gairi ha mala na shukku fi bai na ma na tawakafu filbaƙiya filbaƙiya filbaƙiya filbaƙiya ya ce kawai za mu tsaya ne a kan abin da za mu dai takaita kawai to kuma wannan mai littafi ya yi ƙoƙari duk da saɓanin sai da ya ɗan ta mana ya kawo kamar yadda masu bincike suke in ka je ka yi bincike ko da ka samu da saɓani iri daban-daban to ka yi ƙoƙari dai ka har haɗa ka ɗan fitar da wani abu kana ce ka shiga saɓani ka rude eh ka gama bincike ba nan. mafi ma yali al'ajiza a salasa min nasabi hizzaki sallallahu alaihi wa sallam bi tartib to cikin abin da za mu karanta dangantaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tsarki shine yace azzaki mai tsarki bitartibi a jere aljuzul awwal da bangare na farko muhammad bunu abdullah bunu abdul muttalib abdul nan ba shine sunansa ba asalin sunansa wasmuhu Shaiba, sunansa shayba shi yasa zaka ji waɗansu na cewa shaybatul hamdi shaybatul hamdi shaibatul khairi eh, shaiba shine asalin sunan Abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi abdul muttalib din dan uwansa ne ko kuma za a ce baffansa to kusan baffansa kenan za a ce yadda abin yake shine kakansa na gaba wanda ake kiransa wani ne eh, shi hashim hashim shi ne kakansa na gaba ko da yake ainihin hashim ma ba asalin sunansa ba ne a gaba gashi ya kawo bari dai mu karanta a gurguje sai yi sharhin da zan yi kuma a nan za mu fahimci cewa wani lokaci za ka sa mutum yana da sunaye guda biyu yanzu ga usman nan to mu mun san usman ne a wani waje kuma shehu ake kiran da ko ina jin sunan gida shehu ko eh shehu gwani to yanzu ka je ka ce ma wani shehu gwani ai ba zai gane ka ba eh sai idan in ka ce usman mu kuma za mu gane a nan eh me yasa aka ce usman shehu saboda shek usman ibn fodin amma kaga da hausa su shehu suke cewa da larabci kuma shehu shehu ne eh ai da larabci ba she ko akwai sai dai ka yi imala wannan kuma wajen ƙarshen abu ne sai dai a ce shai shai mu kuma hu ɗin nan ba mu da shi saboda me saboda mangel an ɗan wake ya cinye mana <laughs> wannan inda za ka matse nan ne, sun sai ka matse makogoro da shi yasa sai ka ji wani ya ce wanda yake dan dama dama sai ce shaifu aka koma shehu to kaga sunaye ne guda biyu wanda kuma musulunci bai hana ba matukan suna yana da kyau to ba hana ba dama irin sunan da aka hana ne kawai a zo a ce muhammad amin aminu ashe lokacin da aka haife shi an haife shi ne a lokacin ana girbin dawa ana yankewa ana dorawa kan sankace sai aka ce sankace sai aka kira aminu sankace eh to ai kaga sankace ai ba suna ne mai kyau ba ina fatan an fahimta na'am saboda haka bari mu karanta a gurguje tunda yace zai kawo mana duka shine Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Shayba bin Hashim wa ismuhu Amr بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة بن مالك بن الندر واسمه قيس بن قنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه آمر بن إياس بن مدر بن نزار bunu ma'ad bunu adnar saboda haka yin kuka koma karatun da muka ya baya ya ambata mana waɗansu abubuwa da yawa da suke da alaka da waɗannan sunaye to wannan kan tabba yana rubuce a rubuce aka same shi yasa babu kargada babu shakka babu tantama a ciki annabi muhammad dai dan abdullahi ne abdullahi kuma ɗan abdul Muttalif ne amma abdul Muttalif ba sunansa kenan ba asalin sunansa shaiba in aka ce shaiba ne ana nufin kamar hurhura saboda ana ganin an haife shi da hurhura don hurhura haka kan shi yasa ake kiransa shaiba hmm. bunu hakim dan hakim kakan annabi na uku kenan ko kuma iyayensa za mu ce na uku kenan don kakansa na biyu kenan na'am a cikin iyayensa na uku shine hakim asalin sunan hakim shine amru sai suka mayar da shi hakim hakim shine wanda yake hada abubuwa shi yasa za ku ji ana ce banu hakim akwai daular hakimiyya da aka samu a afirka me yasa suka kira kansu daular hakimiyya suna gadaran zuriyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kun san daman aka zo ana fadin iyaye dole a samu ko wanda ya yi suna albarkacinsa ne wani yake ce to hashim din nan shine wanda ya fara shirya abinci wa alhazai kwarai da gaske alhazai su zo ya shirya musu abinci da abin ya taru aka yi yawa abincin da yake shiryawa ya kasa sai ce mutane ku kawo gudumawa ku bani gudumawa sun yarda da shi ba dan ciwaciwa ba ne sai su tara masa gudumawa sai ya yi abinci ma alhazai shi yasa har yanzu ake koyi da wannan saboda musulunci ya yarda da wannan in ka je kana matsa da kudin kamar dan Najeriya baya son kashe kudi shikenan sai ka je kai ta billahi sabil kana karban fi sabilillahi har ka je ka dawo saboda haka asalin sunan Hashim shine bin Amru wato Amru bin mana, dan mana. shi ma shahararre ne daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun wani lokacin suka tashi suna wato kirari makansu suna ce mu ƴaƴan abdi manaf ne saboda haka dan abdi ba a wulakanta shi a cikin harami a makka saboda darajar mahaifinsu wasmuhu mugira abdi manaf asalin sunansa mugira saboda abdu manaf manaf din ai kaga jinginawa aka yi ga wani abu daban sannan kuma banu kusai dan kusai mun karanta shi a karatunmu na ƙarshe-ƙarshe Kusayin eh, shi kuma Allah tabaraka ta'ala yi shi jarumi ne dalilin auren da mahaifiyarsa ta yi ga wani bawan Allah ya sa aka fita da shi daga makka ashe fitan da aka yi da shi daga makka sai Allah ya sa ya samu wayewa bari mu ga muku misali yanzu mutumin da ya tashi a garin nan zalla ba inda ya je za ga experience ɗinsa da wayewansa ba za ka haɗa da mutumin da sai da ya zauna a maiduguri shekara goma ko sha biyar ko ya je kano ya shekara goma ko sha biyar ko ya je jos ya shekara goma ko sha biyar ko ya je shagamu ya shekara goma ko sha biyar ko ba haka ba ne Eh. saboda in ka je can inda yake akwai mutane iri daban-daban akwai experience inda da zaka koyo abinda kawai musulunci baya so ka je ka koyo iskanci don akwai tsofin da suka je sun koyo tsiya suka zo suka shuka tsiya a garuruwansu kuma har su mutu suna samun mummunan kamishin amma an kaje ka hadu da mutane iri daban-daban to wannan zai koya maka darasi na rayuwa zai kamar ma'aikatanmu ne na kananan hukumomi a samu da da ake haɗe da gombe ka je kayi aiki a billir kayi a kaltingo kayi a gombe kayi a akko kayi a kumo kayi a duku an tura ka ɓagoro ka je ɓagoro kayi aiki a ɓagoro kayi a bauchi kayi a toro kayi cikin a wannan warji eh an tura ka zaki ka je zaki jama'a ne ka karke sai ka dawo cikin azare experience ɗinka daban ne ba za a haɗa da mutumin da ya tashi a matsango ya ƙare a matsango ba matsango ne kuma <laughs> eh. to ko wajen shugabanci za ka samu mutumin da yake ya san waje da bambanci da mutumin da bai san bai taɓa harkan fita waje ba Eh, wannan shi ne to wannan kusai din nan ashe Allah baraka wa ta'ala ya kaddara fitansa da ya yi sai ya koyo abubuwa na jaruntaka da halin dattaku yana dawowa sauran burbuɗin kabilansu da suka watse sai Allah ta'ala ya kaddara zai tattaruwansu a hannunsa shi ne kusai ɗan shi ya kwato musu yanci har kula da ɗakin ka bai dawo hannunsa asalin sunan Kusai zai bunu kila ɗan kila wannan kila ɗin haka yake mai yawon ne ce to kila ɗin bukal haka ne ya sa ana ce akwai dihiya alkalbi wanda mala'ika jibrilu idan zai rikida zai zo wajen wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yakan zo a sifan wannan dattijo ne ya sa ake so mutum ya zamo dattijo da ɗan ka da da abun nan sajenka da hurhuranka eh, amma kana da gemunka da hurhuranka ka kankare ka sake kankarewa sai ka ce tsohon nan sanda ko tsohon mai lamara zan ce <laughs> eh an kaje lahira za ka yi bayani tun da ba ka yi ritaya ba inda kana cikin aikin lamara an hana ka barin gemunka bayan ka yi ritaya kuma mai na abin nan eh, wani shi kuma zai ce a'a wallahi saboda wani lokaci yana dan taba karya ne shi yasa ba zai barke mu ba to shi ma duk ya je lahira zai bayani eh, Allah kyauta na to kun ga tun da mala'ika jibrilu yake rikida a sai in zai zo wajen annabi a sifan mutane wannan ya gwada dattijo ne mutumin kirki ne kuma yana da daraja har wajen Allah to shi yasa yake son mutum ya siffatu da irin waɗannan sifofi na ainihin dattawa Na. to daga wannan kabila ne bunu murra dan murra suna ne bunu ka'a dan ka'a ba ka'a wancan ka'abu bin zuhair mawaki ba akwai ka'abu bin zuhair bin abi sulma eh, mawaki bunu lu'ai dan lu'ai bunu galib dan galib bunu fihir dan fihir yace fihir din nan wa huwa al-mulaqab bi quraish Shi ne ake kiransa ma ana kiransa da ƙurai, asalin ƙurai, wa tun tasabul kabila kun gani wajen ya zo. to kabila ma tana jinginuwa zuwa gare shi ne ashe ƙurai shi ne fihar an fi sanin ƙurai, sai aka ɗauka ƙurai ɗin kabila ce ka gabgaba da alhali ƙurai ɗin sunan wani bawan Allah ne shi ne fihar dalilin da ya sa Hassan bin Sabit ke cewa inna zawaiba min ya ce wa ikwatihim kad bayyanu sunanan lin su tutaba yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kaga waɗannan mutane abinda yake so ya fala yace waɗannan mutane wato annabi da ƴan uwansa da sahabbansa yace dukan su dinnan sun fito ne daga kabilan fihir. wa ikhwatihim da ƴan uwansu saboda sun da zuriya zuriya ne kowane layi zaka samu akwai mutane da yawa da suka famama kad bayyanu eh, sunanan linnasi tuttaba wanda sun yi bayanin hanyoyi daban-daban na sunnoni ga mutane ana bi yarda biha kullu man kana sariratuhu taqwa ilahi wa bil amri alladhi shara'u har zuwa karshen yabon da ya musu to inna zawa'iba min fihrir yasa in kana karanta wakokin larabawa a zaure dalilin da yasa ake karanta waɗannan domin saboda su sauwake maka yanzu in ba don an karanta an ce fihir zuriyan annabi ba ne wani sai ya zo ya ta musu ya ce ba haka ba ne to an ce fihir ɗin ma shi ne ƙurai da balaya da ake ce zuriyan ƙurai shawa to sunansa ne Na, bunu malik dan malik bunun nadar dan nadar Eh, akwai mudar akwai nadar wasu asalin sunan nadar shine kai bunu kinana dan kinana kun ga kinanan nan sunan bawan Allah ne amma kuma kabilan annabi ma ana kiranta kinana saboda annabi da kansa ya kira wannan suna yace inna Allah astafa min waladi isma'ila yace bani kinana lalle Allah ya zaba daga zuriyar annabi isma'il yace bani kinana wato ƴaƴan kinana ƴaƴan kinana su ne duk waɗannan da muka ambace su har ka faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka nasin hadisi ya ambace shi bin kuzaima dan kuzaima eh, akwai malamin ma da ya shahara ana kira salimam ibn kuzaima ya rubuta littafi eh, littafi a musulunci saboda haka layinsu kenan bunu mudrika dan mudrika menene mudrika wasmuhu amir sunansa amir ay amir bil ayn amir bunu ilyas dan ilyas amma ba annabi ilyas ba suna ne ya zamo iri daya bunu mudar dan mudar to kun ga mudar din nan sai ma annabin hadisi ya zo wata rana manzo Allah yana zaune a birnin Madina sai aka ce ga wadansu baki sun zo da yawa da kabilan mudar mazala ya fito ya gansu a shi abin da ya kawo su tsaban tsananin talauci ne suka rasa yadda za su yi kun ga kenan asalin guriyansu yana haduwa ne da mudar shi yasa su mudar ma gaba ɗaya ake kiransu kuma kaga mudar ɗin kamar yadda aka kawo shi a nan shine kakan annabi ko cikin iyayen annabi na wajen goma sha takwa da maza Allah ya zai gan gansu alaman ganin su kawai kaga talauci shi ne kawai sai maza Allah ya hau kan mimbari hawan kan mimbari shi ne ya fara yin alhamdulillah na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi mai shururi anfusina wa sayyiati a'malina sannan ya kawo waɗannan ayoyi ya na amanu haka tukwatihi wala ta mutu na illa wa antum muslimun da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida bayan ya karanta ayoyin yace tasaddaqu yace ku sahabbai ku yi sadaka waɗanda suke da hali ku yi sadaka ma waɗannan bayan Allah wanda hatta tufafi ma a ya galgale yake ba su da shi Mazala yana jawabi kafin ya kammala jawabi aka ce sai da aka tara muku kaya ya kai kusan buhu biyu na wancan lokaci kaga buhu biyu kuwa an yi kokari amma mu yanzu muka ce a bada sadaka da abun nan alhaji aminu ka tashi ma sai ka kawo set biyar don ba kawo set biyar ba ma Allah zai tambaye ka yi tunda kana da su da yawa masu kawo ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya suna da yawa amma masu kawo biyu biyu ko uku uku suna da yawa don wani za ka samu ya tara su taro guda goma tunda su taro ne ka kawo guda uku ko guda hudu ko shida ta gaba huna da yawa za a tara tun da a wancan lokaci babu tufafi da yawa in ka ga mutum da jallabiya to ba karamin mai kudi ba ne in ka ga mutum da wando da riga ba karamin mai kudi ba ne tun da akwai waɗanda yake kawai abinda suke daurawa mayafi kawai suke daurawa ko zani kawai suke daurawa shine ake kira hulla eh, wanda yake ya samu kul tufa kenan shine mai hulla wanda zai sa riga wato zai yafa mayafi ya daura guda daya in kaga mutum ya da abaya kuma to wannan sai dai sarki ko kuma shugaba ko rikakken mai kudi wanda shi yana da fatake yana da fatake yan kasuwan da suke zuwa sham ko kuma yemen daga birnin makka ko madina to kaga su a lokacin babu kaya da yawa to kafin nan mazu Allah ya hau kan mimbari kamar ransa a ɓace amma kafin ya sauka saboda ya ga yadda mutane suka amsa sai zama yana farin ciki kwarai da gaske ya ce waɗannan yan uwanmu ne tun da su ɗaya ne ya ce yan uwanmu ne ku taimake su da eh, ko mu da muke zaune a nan cikin azare ba mamaki za a iya samun waɗansu tawaga sun zo daga wani yanki a yau da ko duhuri sai ya ce ai kakan kakan ku dan garin nan ne shine yaje je can ya kafa abin nan sai ya ce yan uwanmu ne ku taimake su mai yau sun zo neman taimako to kaman haka ne mu da eh, kuma ai ga hadisin wannan wanda maza Allah yake bayanin al-ashhurul hurum yace shawwal wa zulqa'da wa zulhijja sai yace wa rajab mudar bayna jumada wa sha'bana wa rajab mudar saboda su suna girmama rajab din nan rajabiyya har yanka suke yi ai da har yanka ake saboda watan rajab kamar yadda ake yankan lahiya musulunci ne ya zo ya ce ah, yankan da za ka yi ko dai ka yi na hadaya ko ka yi na lahiya ko ka yi na suna to sai na mai sai na ga dama na ganin dama Eh, ko kuma jaza'u said wanda kuma yanzu ma ba cika samu ba jaza'u said in aka ce fi diya da jaza'u said yanzu zai wahala ka je saudiya a ce ka zauna a muzdalifa ko ka zauna a abin nan a arfa a ce ka ga zomo ko kuma ka ga kurege amma da suna kwanciya da zoma zomaye na jeji ba wanda ya sai taba su da barewa da su kada da sauransu za su zo amma yanzu babu ba zai yiwu ka samu wannan ba sai na ganin dama na ganin dama kuma wannan an halatta maka yanzu kana da kana da kuɗi kike nan an tashi da karatu ka je ka sayi kazanka cikin daren nan a yanka maka ko ka yanka ka ce wa matarka ta soya maka ku ci ku sha ruwa kafin kai bacci dai eh, kula inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin na wannan kenan mudar bunu nizar dan nizar bunu ma'ad dan ma'ad bunu adnan dan adnan to wanda yake son karin bayani sai ya dubi ibnu hisham da tarihu tabari faljuzo sani sai bangare na biyu kun ga nan kan babu dogon sharhi domin waɗansu sunayen ma zai kuje su kaman ba ba kasafai ake ji ba saboda me saboda akwai sunayen da suka shiga cikin juna suka zama kaman da alaman wani yare haka ciki shine ma fauka adnan abinda yake saman adnan wa adnan huwa ibnu udad adnan shi dan udad ne ibnu al-muhaifa wato dan hamaisa al-hamaisa ibnu salaman bunu aus bunu bur بنو كموال بنو أبي بنو عوام بنو ناكد بنو حذاء بنو بلداد بنو يطلاق بنو طارق بنو جاهم بنو ناحش بنو ماخي بنو عيد بنو عبقر بنو عبيد بنو الدعاء bunu hamdan bunu sambar bunu yatribi bunu yahzan bunu yalhan bunu e, ar'awa bunu aid kun ga akwai aid har guda biyu sunan wani ya sake maimaituwa bunu dishan bunu aisar bunu afnat bunu aiham bunu muqassir bunu nahir bunu zarih bunu sumayi bunu mazi ko muzi bunu auda bunu aram bunu qaidar bunu isma'il bunu ibrahim alaihi salam to kaji sunaye to kaga yasa nan ma kawai mun karanta ai kowa ya ji inda <laughs> wani sunan malakar muke saboda zamani yayi tsawo a nan ya kawo su wajen guda arba'in wajen guda arba'in ya kawo su to shi ne wanda ya ce akwai saɓani saboda in ka zo za ka ba da tarihi babu tarihin da za ka bayar kan wani wani bai shahara ba kakansa ne ya shahara to da yana kyauta zaton kamar haka ne ya sa kaga da wajen koyar da yara ne ko manya ma ba cika kawo wannan ba na farkon nan da muka kawo don ya fi sauki Eh. sai aljizo salis bangare na uku ma fauka ibrahim alaihi salam saman annabi ibrahim to saman annabi ibrahim kan dama ba laraba ba ne ma wannan yanke eh. amma waɗannan daman gauraye ne a tunani yiwu na gauraye ne a tunani yiwu na gauraye ne zuriyar annabi ismail alaihi salam da ƙasa da sama ma fauka ibrahim alaihi salam saman annabi ibrahim wa huwa ibnu tare kusa annabi ibrahim sunan babansa tare wasu muhu azar wanda ake kiransa da azar sai Azar. shine wanda qur'ani ya ambata amma an ka duba tafsirai za ka ga sun ce tare wasu kuma suna ce tare akwai digo akan kaji bunu nahur bunu sarur au sarug saro ko saro kaga bil'ain ko kuma bil'ain digo ne kawai bunu ra'u bunu fala wasu suna ce falik wasu malaman mu haka suke karanta babu wasali falik suke fala saboda ismul fa'il sun fi fifita shi akan abin da yake kamar ismul maf'ul wasalin kasa amma nan ya ce falak bunu abir bunu shalak bunu arfakshat bunu sam bunu nuwo kun ji sam zuriyar sam tunda akwai sam akwai ham akwai yafi yayin annabi nu alaihi salam saboda haka annabi ibrahim alaihi salam annabi nu kakansa ne na goma shi ma kakansa ne na goma alaihi salam bunu lamik bunu mutawsha Um, uh, mutau shalak mutau shalak wasu malamai suna ce mutau shilik saboda ya fi daɗin karanta mutau shalak bunu akhnuk yukalu huwa idris annabi alaihi salam an ce aknuk shine annabi idris shi yasa ai waɗansu malamai suke ce annabi nuhu jika ne na annabi idris to ana ganin sunan annabi idris ne Akhno asalin sunansa saboda ba larabci ba ne duk waɗannan ba laraba ne. bunu yar bunu mahala'il mahala'il bunu kainan bunu anush sannan bunu shir shir ne ana ce annabi shitu shitu eh mu idan muka zo muna ce shis ake da larabci shis amma mu da hausa muna ce shitu eh, saboda haka shitu shitu din nan kaga wajen farkon duniya ba kenan ina mutanen mu suka samu tu ne kan eh, buna adam alaihi salam tunda dan annabi adam ne annabi shitu dan annabi adam ne wasu kuma suna ganin akwai wani tsakaninsu da annabi adam domin saboda kaman tu ko shisu ba sa'an ƙabila da habila ba ne ƙabila da habila waɗanda suke ‘ya'yan annabi adam alaihissalam to amma da yake tarihi ne ki ƙur'ani bai ambata mana wannan ba da ya ambaci annabi adam ya ambata mana annabi idris saboda ƙur'ani littafin tarihi ne kuma sources ne na tarihi kamar yadda malaman tarihi suka abin nan ingantaccen sources ne na tarihi amma asalinsa ba littafin tarihi ba ne tun ba tarihi yake koyarwa ba yana koyar da kai darussa ne sai dai duk abin da ya faɗa haka ne ya za an kaga wani a wani littafi kaga wani bayani qur'ani sai ya ambata to daidai ne in ya saba ma qur'ani ko to na Allah shine daidai ina fata nan fahimta to Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana annabi Adam amma da Allah ya ambata mana annabi Adam ya ambace ƴaƴan annabi Adam da sunayensu eh ai ko waɗannan ma ibnai Adam bil haqqi qarraba qurbanan fataqabbala min ahlihima wa lam yutaqabbal min al-akhar bai ambace sunayensu ba bai ambace sunayensu ba kuma da aka ce Allah ta'ala ya halitta annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha eh, da Allah ya halitta masa matarsa nassin hadisi ya tabbatar cewa sunan matarsa hawa an tabbatar mana da wannan annabi idris alaihi salam da Allah ya ambace shi bai ambaci sunan mahaifinsa ba ya ce wasu kurfin kitabi idris wa idris to kaga ba ambaci sunan mahaifinsa ba don idan kur'an ya ambaci sunan mahaifi to shi kenan, wannan ya zama tabbas kenan to haka abin yake amma abin da yake ya fi muhimmanci yake da muhimmanci ya koyan uwa shine bangare na farko ku koma wancan shafi wanda a takaice za ka iya cewa muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib bin hakim bin abdulmanaf bin kusai bin kilab bin murra bin kaf bin lu'ai bin galib bin fihir bin malik bin nadar bin kinana bin khuzaima bin mudrika bin Ilyas bunu Mudar bunu Nizar bunu Ma'at bunu Adnan wannan mutum na so ya haddace sai ya haddace su haka sai al'utura annabawiyya to yanzu tun da mun ambaci general abu sai yanzu mu dawo wato ainihin layin dangantakan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to rafa suratuhu bil usra al hakimiyya to kun aka ce an san zuriyar annabi da zuriya ta hashimawa in kun duba kuma hakim kamar yadda muka duba shi anan shine baban annabi na uku amma sai ana ce abin nan hashimawa kamar yadda aka ambaci ƙurai shi ne fihir aka ce zuriyan quraishawa wani waje za ka ana ce zuriyan mudarawa kamar yadda aka ambaci mudar in ka ce adana adana nawa, to ka ambace su dukansu gaba daya saboda haka kowanne ana nufin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niswa ila jaddi jaddihi hakim bin abd mala in aka ce al-usra al-hakimiyya wato zuriya ta hashimawa an danganta su ne zuwa ga kakan kakansa hakim dan abd mala wa idan saboda aka falnazkur shay'an min ahwali hakim wa man ba'da kamata yayi a gurguje mu ambaci halayen kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bari mu fara da hakim zamu dauki ɗaiɗaiku waɗanda suka yi fice eh, Ya sa wannan littafi ya samu kyauta saboda yadda ya tsara abubuwa dalilin da yasa ya samu kyauta ya zama na ɗaya kenan a lokacin da aka yi abin da aka ba shi kyauta sai dai kun san irin kyautar da yake bayarwa ba irin na musabakan yanzu ba ne eh to musabaka yanzu idan ka zama na daya abin nan yana a baka sharon ne eh a baka sharon sharon kuma naira miliyan bakwai idan great ne in kuma fenti ne miliyan hudu a sai an kara maka da kujerar aikin haji tunda normally waɗanda ake ba su mota ai ba hawa suke yi ba yi eh, kuma abin da ya kamata saboda wani lokaci gwamnati ita ba za ta dauki kuɗi ne haka ta bayar ba amma kun ga saudiya idan mutum ya je misali kai na ɗaya za su dauki miliyan ashirin su ba ka wannan kashi za su bayar in mahaifinka ya gani sai ya yi zazzabi miliyan ashirin kashi za a dauka a baka amma a najeriya ba za mu iya yin haka ba in an ce an baka miliyan ashirin kafin ashirin ɗin ya shigo hannunka ne eh? kuma akwai yara masu basiran da ya kamata a ce an musu haka miliyan ashirin aka ɗauka aka ba da mahaifinsa ko kuma aka ba shi an ba su ne kawai don su je su gina gida ko su hole ai ba haka ba ne inda yaro ne wanda ya yi abin nan kamata ya kaje ka biya masa inda wata ƙasa ce za ka iya biyan masa secondary school ɗinsa da university ɗinsa ko digiri na uku ne za ka iya biya saboda su suna da kwanciyar hankali suna da tsarin siyasansu guda daya kafin a samu canji polisinsu yana da wahala yasa nake jin mamaki farkon da muka je saudiya za ka ɗauki dala ɗari ka bayar a baka riyal na saudiya ɗari uku da saba'in da biyar ɗari uku da saba'in da biyar dala ɗari wajen canji to daga lokacin da muka fara zuwa saudiya misali zamanin ahmad muwazu wai namu kenan wanda za mu buga zamanin ahmad muwazu zuwa yanzu yanzu akwai shekaru nawa eh wajen tsakiyar tsakiyar zamanin ahmad muwazu hawansa na farko ne yana gani eh to ka dauka hudun ahmad muwazu takwas ɗin isa yi guda shekara goma sha biyu kenan sannan ga shekaru shida na wane ne na kaura shekaru nawa kenan ok akwai eh sai yi tsallake to to in ka hada yanzu a saudiya idan ka je ka ɗauki dala ɗari ka bayar abinda za su baka tun da tattalin arziki ya karye ya yi abin nan shine wani waje za su baka za su baka riyal 373 wani waje 372 guda nawa aka rasa ya eh, guda biyu ko guda uku ka ji duk shekarun nan guda biyu ko guda uku amma dala a wancan lokacin ka ɗauki dala ka bayar dala ɗari zamanin su ahmad mawazu obasanjo kenan ko ina jin dala ɗari in ka ɗauka za a baka dubu hudu ne ko dubu biyar dubu hudu ko dubu biyar yanzu ka ɗauki dala ɗari ka bayar dala ɗari ina jin dubu ɗari ne ta arba'in ko? dubu eh? to ka gani dubu ɗari ne da ya eh, to mu barki ne da hamsin dubu ɗari da hamsin tsakani da Allah da dubu biyar ɗin da dubu ɗari da hamsin an samu ƙarin nawa dubu ɗari da arba'in da biyar in ban da lalacewan tsari irin tsarin Najeriya ko ba wai babu kudin bane ba wai babu kudin bane ina karanta wani labari ma wai ko menene an kashe 1.7 trillion a cikin shekaru biyu amma 1.7 trillion idan an kashe a Najeriya wannan ai trillion din nan kudin hauka ne amma ba za ka ga yakin a ƙasa ba sai ga wanda ya shiga abin da ya mallaka naira miliyan ɗari. amma yanzu an ce yana da biliyan miliyan ɗari fa amma sai ka ji yana da biliyan ɗari ga pensioniyar suna suna ta rashin lafiya suna ta tafiya ba ba su haƙoƙinsu ba Ka mu dawo rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na to dama anan ya ce na zukur shai amin ahwali hakim wa man bada za mu fara da hakim shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh